to copy this tune. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Habibi an wuni lafiya. Lafiya la wallahi. Habibi na yi misi ninka wallahi. Habibi zan maka waka. Ina ji waka kuma? Mhm. Adanka ado na ne. Gidanka gida na ne. Kuɗinka kuɗi na ne. To. Hello, ka sorry Assalamu alaikum. Habibi ba kuɗi na ga kana kirga ba. A takarduna. Baby ka san wasu ka kuɗi na ne. A'a ba da yanzu ba. Baby daman na zo batun magana ankon nan. Anko kuma? Ok, shi yasa na gina mai wannan waka. Gaskiya ni wanda kuɗin anko. Baka da kuɗin anko? To shi kenan sai an jima. Aikin banza aikin yi an ga banza. wai kadita ko da yanka ko irina ne gida yanka gida yana ne kadita to ba da kuɗi ba ba na da yadda gwamnati ana amma ba da kuɗi ba. Ya faɗa ganka a